To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar gada kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. tare da ni Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 28 ga watan maris na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan rawar da mata ke takawa wajen tafiyar da al'amuran watan ramadana musamman ma a ɗakin girki wato kicin. haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da lekawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar Sasha Hausa Binta Ibrahim ta jagoranci tattaunawa akan yadda mata ke tafiyar da al'amura a watan Ramadan. Binta gare ku. Me sauraro mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Ya azumi ya kuma muka ji da ayyukan ibada. so mata a cikin gida su ne jagoran shi wannan azumi musamman wurin bangaren aikace-aikace da kuma abin da za a ci a kowane shekara zaga mata ana ta shirye-shirye a yi kwaliman daki ne a yi siye-siye ne malama kunsa mm-hmm. da malama hamida da malama wasila <laughs> wannan al'ada ce da duk shekara an riga an san inda a arewa ne mm-hmm. mace inda aka ce miki lokacin azumi ya zo siyan sabon kwano na tuwon miji ma a lokacin ake yi wata ma a lokacin take sake irin dakin ta ai wata ta dakin ma gaba daya kin kamar za ta sake sabon aure eh, eh. eh. to aikin san wata ne kwaya ɗaya a shekara gaskiya ne mm, Allah ya riga ya raya ka ka zo wannan lokaci to ba gyare-gyaren kaɗai fa za ka yi ba har da shirya ma lokacin za ka yi. To malama kumsa mayan yanzu da ke fara shimfiɗa kin ce mata sukan yi shirye-shirye. Da wani irin shirye-shirye mata sukan yi lokacin azumi? Ni dai yanda ni nake yi mm. nakan yi kwaliman ɗakin girki. Shi ne mai muhimmanci. Eh, tunda an shiga ofis ɗin an shiga kenan. balance a samu fili a samu iska da wurin da za a zauna a yanke yanke saboda duk abin da kuma na dauko zan yi amfani da shi wankakke ne haka na riga na tsaftace abina shine farko abin da nake yi to na biyu kuma sai ila wurin da za a zauna a sha ruwan. Mm. Shi ma da na an tanada shi. An shi. Eh, in kuma kuɗi ne. Tarkace an gyaggyara. Yawwa in shimfiɗa ne an wanke. Haka. In tabarma ce. Mm. In ban sai sabu ba zan wanke tsohon. Mm. In je shimfiɗa inda za a zauna a ƙasa a barar raje a sha ruwa. To da me da me mata sukan shirya idan za a yi magana azumi. Kya kunsa ta magana akan cewa za a sukan fuskanci tsafta. na gida da na muhalli ya mm. kasance komai ya zama a gyare to kuma zaki ga uh, da azumin kamar yadda muka yi magana akan kwaɗayin baki akan sake samfarin abinci ba kamar yadda kila aka saba an yi tuwo kila shi kenan ko kuma an yi shinkafa ba mm. za ki ga mata an da kufa wani lokaci tun karfe ana ce miki an yi azahar an yi azahar mace za ta shiga cikin ɗakin girki mm. ta yi ta faman fafutukan neman yadda za a yi a fitar da kai kunya to da me da me kike ganin mata suke yi to aini alhamdulillah da an ce miki watan rajab ya tsaya hmm. zan fara timetable wato me ake jadawalin abinci kenan in ga da me zan dafa yau sahur azumin farko in ga me za a ci a sahur me za a ci da buɗe baki sannan kuma kafin a kwanta bai za a dan kara dan korawa da shi saboda kin san aka yi buɗe baki aka je sallar tarawihi aka dawo zaki ga lokacin ake dawowa ciki na ya natsa zaki ji ana jin yunwa to tun daga watan rajab din nan zan fara eh, tanajin abubuwan da zan yi tun da kin san an ce mai kurman ido da me da wuri yake fara kuka to kin ga yanayin yadda tattalin arzikin kasan mu yake mm. mazajen ma aikin ka ba za mu bar su da nauyin abu ba tun da har sun ba mu dama mu zo mu nema to mu ma in muka fitan nan fa to kin ga ba a dashi kadai ba matsayin ki na ma'aikaciya ke ma kin ba da naki gudunmawa dai da gaske ina ba da gudunmawa ta hmm. saboda ni ma ina so in ji dadi haka yawwa zai ba da nashi iya daidai gwargwado sannan ni ma zan kara da nawa saboda kin ga kin da nawa akwai ni da san kwaɗi ai kowa ne ma kwaɗi da wasila ba ki ga wani murmushi a ai na hango ta ma ko sa indire ne ita ta tafke to kin ga zan yi in kunu ne in an sha wannan kalan kunu yau gobe za a sha kala kaza in an yi na tsamiya yau gobe a yi na tambaji ba a yi na gyada gata kuma a yi koko in ana bukata wato ana bukata da canjin baki a lokacin kuke nuna bajintan ku da kwarewar ku a fannin sosai sosai kin ga yawanci azumi yana zuwa da kwadayi kin san dama yunwa ita ke kawo kwaɗayi duk sanda zaki ji kina kwaɗayin abu to yunwa kike ji mm. to shi wannan wata na ramadan wata ne da zaki ga kana marmarin kaza kana marmarin kaza kuma Allah ma mai iko zaki ga watan nan ko mun talautin ka sai ya fi wace maka kwarai da gaske sai ki ganda ne ai wallahi ko na kofato ne za ki ga kin yi ta kin yi ta hankalin ki kwance to kin ga jiki na yin yaushi hmm. dole za mu nemi abin da balance diet wanda zai kyara mana jiki masu gina jiki wanda za su mai da abin da aka rasa tun da rana gaba ɗaya ba cin abinci ake ba ba a sha ruwa ba kuma eh. kin san ruwa yana kara gina jiki za ki ga mutum jikin shi yayi yaushi lokacin azumi wasu da kin gansu za ki gane cewa ana azumi yanayin fata jikin ma ido ya fada za ki ga fata duk ta yi yaushi baki ya buɗe amma ana cin irin abinci masu gina gitiki ba wai masu irin ma masu tsada a ce sai kin ci apple sai kin ci a'a dan kwakwamban ki ne dan kabejin ki dan latas ki dan majarin ki eh, kankanan nan in kika dan hada zaki ga zai baki abu ne mai daɗi a baki sannan a jika zai miki amfani ke da yaran ki kuma kin ga ganyayyaki kwarai da gaske to kin ga wannan abu in aka ce aka yi amfani da shi zaki ga an yi azumin cikin daɗi cikin jin daɗi cikin raha cikin karsashi to wasila kaman a tsarin irin na girki dan mm. kaman da azumi kikan ga akan canza baki akan yi kuma kala kala kaman wani abu ya dace a ce mai azumi ya ci kuma ya ya kamata ita mace ta gabatar da shi wannan ayyuka nata to alhamdulillah kamar da yadda hamida ta faɗa ba sai lalle kana da dukiyar da ka siyo kayan itatuwa nan masu tsada ba mm. ka itatuwa suna da amfani matuƙa gaya a jikin ɗan adam saboda me akwai abin da bature ke kira da dehydration idan kika azumi ruwan jikin mutum yana tsotsewa su kuma ruwan jikin mutum din yana tsotsewa su abin nan koda yana samun shi ma yana buƙatar ruwa dama shi ko da yaushe koda yana bushewa shi ma abin da ya fa kamata mutum ya dan fara korawa idan ya kai azumi shine ya dan sha 'ya'yan itatuwan nan ko yaya ne ko dabino ne sannan ka dan sa abu mai dan dumi kunu ko shayi saboda mai kodan ka ya samu settlement kar a sha abu mai sanyi mai zaki yana kawo matsala ga kodan dai don yana da kyau mutum ko me zaka kai kula da lafiyar jikinka farko tukuna mm. don kodan ka ya kyau kai ma zaka kyau tunda shi kamala da marasa lafiya kyan fatan ma daga cikin mm. ciki ne in ka cikin yana da lafiya wajen zai yi lafiya kamar ya wace za ta iya tsara aikin ramadan din ya zama mata da sauki mm. tunda kin ita tana azumi ita ma ta galabaita mm. dama an yi sahur ita ta tashi ta yi wannan aikin ta da kila ta dan koma nan wata za ta gyara ta dan koma ba ta dade ba ta tashi takwas kila za ta je ta gyara miji zai je aiki ta kara koma kila yara za su je makaranta da sauransu ba ta da lokacin da ita kanta ta huta to wani ce kamata ce ta fara shiga aikin kicin na ya kasance ciki lafiya baka lafiya ma'ana ita bata galabaitar da kanta ba ta dan samu hutu kuma ta yi ta gama akan lokaci ya zama ba wai ana jiran ta bane an sha ruwa kuma ba abinci a ƙasa. ai eh, eh to bayan da hamidan ta faɗa ni dai gaskiya gate ɗina na shiga kicin karfe uku ne duk yawan abin da zan dafa na shiga kicin karfe uku duk inda shida yake na gama wala so. eh to ni gaskiya kamar yadda muke ma'aikata kin ga mukan zo aiki da safe mm. to ni in na tashi muka yi sahur muka gama nakan so in wanke duk abin da muka bata a wannan lokacin bayan na yi sallar asuba haka na gama to sai in zo in sa ruwan wanka dama dai ma na sa eh. in juye in ma yara to za su tafi makaranta ni hmm. ma zan shirya zan zo wurin aiki to mai gidan ba lallai mu fito tare da shi ba dan yakan kai karfe goma bai fita ba to hmm. shi da ma zai kara sana shi shirin daga gida ni kuma na riga na taho to hmm. mun gama aiki karfe biyu mun koma gida to in ka koma fa baka da wannan lokacin dole ne zaka shiga to ko wankin wake zaka shiga ka fara yi zan gama zan yanka abin nan zan yanka abin da zan yanka in fere ne zan fere wanda zan fere to gaskiya daga nayi sallar la'asar zan fara dafa na dafawa in soya na soya wato an shiga ofis kenan an an shiga dangadan eh, kai na an shirya <laughs> samu na da an dama gama a karfe biyun da na riga na koma gida na eh, da na gama to da na sallin la'asar insha Allah kuma za a shiga to karfe shida kamar yadda wasila ta faɗa mm. na gama komai da komai sai kai wanka kuma in kai wankan nan kuma sai ki mm. kaman baki kika wannan aikin ba mm. sai ki ji daɗi a jikin ki to sai ki jira kuma lokacin da za a kira sallah sai ka sha ruwa ni wani abu da lura da mace kamar tana da wani baiwa ne da in ba son kai zan yi ba su kar a ce na yi son kai sai tana da wani baiwa da kila namiji bai da shi in kika lura za ki ga tare suka dauki azumin ita ce wannan aikin shi za ki ga shi ya malale ya zama abin tausayi za za je aiki shi ma zai je aiki amma duk da haka shi ne yake ihu. Ke eh, na zan ce ma kun fara yayin olsa ko mata an ce kuna ta yayin olsa wai ce olsa ya same ku. Su illa iya su nemo abin da za a ta haka. Amma sun narke gaba ɗaya duk inda kika yi daga namiji. kawai complain faran baki wani abu ma ga ya zama matsala amma ke ai da ke kalle ya shi ma ba da cewa akwai matsala ke zaki kamar yanzu mu da muka fito din nan mm. duk wannan ayyukan da kulsa ta faɗa dole ne sai ka shirya ka fita Tuhumsa bisa tsarin yadda mata suke samun kansu a wannan zamani na matsalar tattalin arziki inda za ki ga akan magana cefane ba ana iya kai ruwa ranar har ya baci. Mm, to inda aka kasance namijin ya samo abin da bai kai ya kawo ba ko a ce da iya dai bakin kokarin sa kila abu ɗaya ne ko biyu ya kawo me mace za ta yi don ganin cewa dai an dai saki an kuma kyautata dai an dai canza ne kamar yadda kowane gida ake ɗauki wannan watan gaskiya ai zo mu zauna dama zo mu saba kuma hannun dama ne yake cuda na hagu mm. a rayuwar nan tamu dama ai eh, kamar da na faɗa ɗin kenan zo mu zauna zo mu saba idan miji kamar ni yanzu mijina wasu spices ma ba shi yake bani kuɗin ba da kuɗi na nake zuwa na siya a to an wuce wannan lokacin yanzu eh, yawa to ya rage namu yanzu ko buhun masara ya zo ya girke mu mm. ai ya rage nawa ne ke kika san da zai sarrafa kenan yawa zan yi to kake faɗa eh, kuma sai kuma da azumi a kawo miki buhun masara ba zan yi ba alhamdulillah wasu mm. ma suna can suna neman buhun masara ba su samu ba to zan yi dambu zan yi kunun masara zan yi dan malele duk in na zauna na gyara na tsaftace abin da zaki face yan zage zage yawa mm. zai shige haka duk za mu samu ciki lafiya baka lafiya a samu dai a raya ne ina ce ba shi mm, mm. kenan ba kawai abin da ya kamata kila niyyar ce za a dan gyara ta eh a dan kuma samu abin marmari a to kin ga yanzu na ci sitaci a nan ba sai in nemi protein ba kuma sai ka hada ka samu mm. balance diet din da ake ka dai samu dai abinci mai gina jiki abin da ake bukata shine kawai abin da ake bukata Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren domin jin yadda aka kammala tattaunawar. To, misali kamar yadda wasila da kunsa suka ce maganan kicin. Kin ga kun faɗa cewa namiji zaki ga tare kuka dauki azumin nan kuma ki zaki yi aikin shara wanke wanke komai dai na gida sannan kuma ki ma zaki fita fiki ki aikin nan ta yiwu ma ke sai riga shi sammako kuma shi zai riga ki dawowa to abin da yafi mata shine ko ba ramadan ba in kika shiga kicin gurin girki in doya kika fere kake babbawan doyan nan anan ki samu gefe guda ki fere ki kwashe ki sa a bola bayan kin gama in jajjage kika yi ɗauki turmin nan ɗauraye shi ajiye in tuwo ne kin tuƙa muciyan nan kake aje ta wanke ta ajiye ana rage wa zaki ga ke kanki ɗakin girkin kicin ɗin ya miki kyau ya miki natsuwa da jin daɗi zaki yi aikin ki cikin nishaɗi yawanci aikin da ke ba mace wahala da azumi wanke wanke saboda an tara cokali sai kiga yan madara ce kin ɗibe ta mm. sai kiga an wurga shi cikin sink ɗin wanke wanke to dole aiki ya cinkushe ya mace yawa in an gama buɗe bakin nan ana gama buɗe baki kakkamta wurin mm. kwashe kayan kwashe plate ɗin je ki ɗaure ki ajiye ki dawo kafin a je tarabihi ana bada lokaci da za ka dan huta zauna za ki ga gurin ma ya miki faɗi in ma ba babban falo gare ku ba in karamin guri ne zaki ga gurin ya miki kyau zaki miƙe kafa dan yi fira da mai gida mm. ana dan kallon tafsiri kafin a tashi a tafi in kuka dawo tarawihin nan wannan abincin bayan kin dan gama shi wanda za a ci dauka dan plate ku sai ki ga cikin nishadi za ku ci abincin an gama shi ma dauki abin ki daurayi kuma ran ka ba ci ba saboda da kwano ne a kuma da ba a cire kiwuya kiwuya ne duk kiwuya ce dama eh in ka cire shi kenan ki cire maran ki cewa ni fa ina kosa in kwanta in yi bacci ki cire maran ki rai wallahi zaki ga lafiya lokacin kamar yadda aka ce ibadan ce azumi to ki dauka komai zaki yi a watan Ramadan ibada ne sai ki bacin ma ibada ne amma kuma kai kai mai ma'ana don saboda kin ga idan baka kwanta baka aikin nan azumin ya fi ni kurkusan ka zaki ci can ciwo can kaza amma in kika tashi dan wanke wanke ne da dan fara kin taba ruwa sai ki ci ruwan nan da kika taba sai ki ji ya sa miki jikin ki mm. wani nishadi kamar kin sha ruwan nan ne in wani dan abu kika yi sai kika kina kan ki ce kobo la'asar ta yi sai ki ga la'asar din nan fana yi shi kenan azumin nan an kai gangara da ne ake wannan gasar yanzu dai ana samu a ci abin da ya samu ne mm. magana kenan guda ɗaya kuma amma a sarrafa shi ta yadda a sarrafa shi mai kyau a a mishi sarrafi mai kyau mai daɗi tun da spice din kamar yadda kuma ta faɗa yanzu ba wai sai lalle na shagula ba masu tsada mata na haɗawa a gida ke ma in kika duba za ki ga abin da za ki su siya ki har haɗa ki ɗan yi da spices din da naki ki kuma ki ci kanshi na wato kayan kamshi da ake kayan kamshi na a ah, ya ji ya ji ne fa ya ji ya ji ya ji da ruwa ma ya eh, kika samu albasar nan da tarugu ya ɗan ji sosai bari kika samu manyan tarugun nan mai kanshin eh. mm. ah. kyau kin ji za ki kosa ma kwarai da gaske ko kananan ma suna yi Aiki san wannan sirrin su fa ko shinkafa ce da fa duka kika dafa kwarai da wannan sirrin sosai ta hakosawa suke mm. dabaru ne namu na mata to shi wannan wata dai kamar yana muka sani wata ne na ibada kuma duk wannan ayyukan zaki ga yana cinye wa mace lokaci mm. ga gajiya shin mukan samu lokacin da mukan yi ibadan kuwa akwai wani shawara da za ku ba mata yadda za su tsara su ba samu lokacin da za su ibada eh akwai lokacin ibada lokacin ibada dai ni a nawa gani shine shawara kamar da daddare idan dare ya yi. ke za ki tashi da asuba dole ki yi abin da za a yi sahur da shi sai ki kintata ki duba time din da ya kamata ki tashi dan ki samu ki ibadan ki kura a hudu ne ki karanta abin da za ki kanta ki shiga kicin ki je ki abin za ma ki dora ma ki zo ki zauna fa ki addu'o'in ki wannan mu muna da wannan bonus din mata mm. in kika dora in sabon girki zaki wala Allah zaki tuwo ne ko zaki miya ne in ma ki miya da dadar tuwo zaki kika dora ruwan tuwo zo ki zauna ki dan ki ki sallolin ki in kika yi sallah ko raka'a hudu ne kika samu kika tashi kaje kika tuka tuwon nan kafin ya gama salala ki zo ki addu'o'in ki zaki by the time kika kidar da addu'o'in kin tashi sauran kin gama fatuwo kin kwashe kika ke kin duki tsuntsu biyu da mm. dutse da eh. kuma ko lokacin da ake tunanin da kamar yadda muka ce uku muke shiga eh, kicin mu fara abincin bude baki a wannan lokacin dai ba za mu ce muna da time da za mu wabce mu je mu ibada sai dai mu wabci time din sallar la'asar mu je mu sallah mu dawo kuma baka jin azumin kwata-kwata tafiya yake yi in ka fara wannan girkin na yamma hmm. kwata-kwata baka jin wani sauran gajiya ko wani abu hmm. saboda kusa malai ai ji sai wannan san ga niki mai ne ai daga karfe hudun nan zaki gaskiya da za a sa maza su ma su rika shiga kicin. sabon jarunta ne Allah yake ba mata sai su mutu mutuwa akwai kasar da kusa akwai kasar da lokacin akwai kasar da idan aka yi azumin nan na kwana talatin ranar idi eh. idan namiji ya tafi idi yana dawo shigowa turaren ne yana shigowa zai zo miki da kyauta na ban mamaki wadda ke kanki sai kin girgizu wannan kyautan ba na wani abu bane mm. ba wai dan kin ta mishi bude baki ba sallar tashin asuba nan da kika yi na kwana talatin kina yi mishi shi fa yana mun shari yana mun shari za ke tashi ne kaji mazaje to ki ji fa hada no yanzu kamar shawarar na bada na ibada kin hada fa eh, tsuntsu biyu ne kika jifa da dutse ɗaya kin makanki mm. sannan kin ma sauran mutane yawa kika duka fa wannan lada kika samu ko baki addu'o'in ba kina da ladan girkin nan da kika tashi kika yi da ma ai kina girkin ma kina zaki kina yi wa shi eh, ibada ba sai an zauna ba ba ki rike charbi ba ki rike tali counter ba ki rike ma kina astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kina ana neman kusanci da Allah ana mm. neman kankara zanabi yawa duka eh. zaki sai ba sai kin zauna musamman ba to ai misali ma mm. ita mace dai kamar yadda muka sani mu jarumai ne mun san cewa dukan mu jarumai gaskiya mata jarumai kwarai da gaske ta duk macen da ta amsa sunanta mace jaruma ce shi wannan ibadan za ki yi baki ma san kin yi ba saboda dama ita mace a cikin gidan mijinta ko me ta yi ibada ta yi sai dai in ta saba ma ubangijinta mm. wanda ba ma fatan haka mm. in kika tashi sallan asuba bayan an yi sahur an yi komai kin dan dan wanke wanken ki kin wanke abubuwa kin aje sanda zaki dawo daga ofis kina dawowa zaki ji wani daɗi saboda zaki ji wani iska ba wani aiki kuma da ke jiran ki eh, kina dai tunanin wannan sabon ne mm. kin yi azahar ko qur'ani kike ƙara shafa eh, karanta falle kake tashi ki karanta falle hudu mm. a rana in kika yi azahar eh, asuba azahar la'asar magariba isha'i kina da izu biyu gaya min in lokaci ɗaya zaki zauna ki karanta izu biyu na awa nawa fa zaki iya ba zaki ji kin hmm. gaji zaki ji ina waye hmm. waye duk da dai ba shedan amma ki za ta raya miki cewa ba zaki iya ba hmm. kin ga kin yi wannan ana zuwa ƙarshen ramadan zaki ga cewa kin sauke qur'ani shikenan cikin sauki ga lada ga al'ada ga ayyukan ki kin tafi komai cikin sauki gaskiya maza kuma su ringa nuna cewa fa ana musu kwarai da gaske an ringa yabawa kenan to ai kun san yanzu da ba nake magana ta wasila ta yi magana ina ganin majalisar mata da kuma jam'iyyar matar arewa da ya kamata a dauko wannan abin a sashi a faifai sosai ya kamata a ce mazan su dinga gane cewa an fada ku mata jarumai ne sun yi iya kokarin su kana mun shari a da ka a lallashe ka sai ma ka ba ka a ba ka ka kana can ka olsan ka ta tashi duk ba tana gaban mamurku ake dafa amma ta ma damu ba kuma ai baki sani ba sannan kuma a gama a karkare hmm. yanzu dan zanin ma tashin um, asaban da aka sani bisa al'ada na malam Bahaushe yana wa mata yanzu sun yanke shi ai sun yanke shi tun shekaru da dama yana son ko in ji bahasi <coughs> to kun ga ya kamata a ce mazan ba wai biyan ta zaka yi ba dama matar ka ce Wani abin da ka mata ƙara kyautatawa ne da nuna cewa ka yaba mm. cewa lallai matar nan tawa tana yi ne domin ni domin mm. Allah mm. to aka mata wannan zanin tashin asaba din ai ka fita da ma ba san maza za su za su duba wannan al'amari ai ni abin da nake so in ce ma a nan tashin asuban nan wata fa ba wai single ɗinta take ba ba take tashin asuban nan wata tana da sabon goyo wata tana da sabon ciki wata tana da tsohon ciki wata ba ba ta da lafiya wata ba ta da lafiya yawwa wata ma tana son bacci fiye da mutum akwai wanda zaka ga ba ta da lafiya sosai ma ita kam amma haka za ta tashi duka wannan ya zama wajibi ne. abin ki sani ba akwai wanda yake cewa shi da daddare sakwara yake so ku sabantu. Abin ke. Eh, kuma yawanci su da iyayen matan nasu suke da lalurorin. Baban mu bai cin dumame. sabon tuwa da asuba sai an tuka mishi tom. kinji kullum kwanan duniya sai an dama mu sai an sama miya dai bai damu ba eh. amma tuwo to ai miya in ki lura miya ai ba ta da matsala shi dai wannan sabon tuwa da za a tuka shi gaskiya kamata gaskiya mu ringa guga jigida ne wurin burge mazajen nan ko baki iya baki kunna gidajen rediyo ana yi kwarai da gaske daban koya yau wace koyan ba wace koya ba ta fahimta kuma ko yanki ina so in yi abu kaza ba girman kai cikin girki wallahi babu to ai shi girkin nan fa shi ke ƙara danƙon soyayya a cikin iyalai ba ma tsakanin mata da miji kadai ba. Wai ji bature ya ce wai idan kana son ka shiga cikin zuciyar namiji to wai ta ciki kwarai da gaske ai bature bai karya ba a wannan fannin. Mm-hmm. za ki ga ko yara ne suna alfahari da mahaifiyarsa akan cewa ta iya girki. Har Allah ya ba. Ba su san ci ba su ci. Kin ga wannan lokaci ne duk da cewa mata babu wai abin amma ne idan mace ta iya sarrafawa kamar yadda kumsa ta ce an kawo mata buhun shinkafa buhun masara akuwa zaki yi eh, eh, yi dambu dambu mai daɗi zaki yi tuwon gari zaki yi tuwon tsaki zaki ji mm. shi kamar tuwon shinkafa in kin iya zaki yi alalan masara mm. zaki yi kunu sannan mm. zaki yi fate sannan zaki dafa shi burabus ki mai lafiyayyen miya a miyan nan za a bambanta sai ki samo alayyahunki mai sauki ki mm. ki buga mai taushe ki samo dan kifin ki ko da mutsikawa kika yi aka ji da kabewa da wannan tarugun da wasila ta ce mai manya manyan da kika sa haba <laughs> ai ranan ko da a ce kai dai talauci ya kare a gidan magana ranan da an cewa dai an ci daɗi mm. sannan shi fa kan shi mai gidan nan mm. zaki ga har Allah Allah yake yana cewa kai ku zo a je gidana yau a sha ruwa saboda me saboda wannan girkin ne da kuma zaki rufa miji asiri saboda bai ka da yawan ba kuma bai kama na daɗin ba amma kin sarrafa sarrafa shi ya yi daɗi kwarai da gaske to da fatan za mu yi azumin nan lafiya kuma za mu amfana da shawarwarin da muka ba wa junanmu dama tunatarwa ne ba cewa aka yi ba a sani ba Allah ya taimake mu lale mahaba da wata mai madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla masu sauraron mu da fatan da kuna jin daɗin shirin mun sami mu na farko da wa muke magana. Assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dinawa daga Sokoto a Najeriya. A gaskiya dangane da wannan musamman ma wannan lokaci na azumi irin hindujin wanda mata ke yi musamman ma na gida da yin abinci da sauransu da yin abubuwa da na kyautatawa. Mm. irin a karatun alkur'ani da sauransu abu ne wanda ya kamata gaskiya a yaba musu kware da gaske sai da muka duba gaskiya matan nan suna kokari kware da gaske musamman ma ko ba ga azumi ba balle a ce ga azumi kuma suna kyautawa irin wanda ya kamata gaskiya abu ne wanda ya kamata a ci gaba da tausaya musu da kuma girma masu da yi musu abubuwa wanda ya kamata domin su ji daɗin yin hidimomi na yau da kullum wannan ita ce gudun mata na gode. To mun gode bella Garba sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana. Hajiya Amina kuna magana da injiniya mai gyaran makeri Kwantago da jihar Niger. To Malam injiniya Zara ce. To Hajiya Zara. Barka dai, barka da shan ruwa. Gaskiya mu da yanzu ba abin da za mu ce muku sai Allah saka da alheri. Muna jingina saboda mata gaskiya suna ɗawainiya ba karamar ɗawainiya ba. Sai dai abin da mu ce Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya hore mana abin da mun ka musu hidima. gaskiya akwai jinjina dole a jinjina irin hidimar da mata ka yi irin watan gaskiya tsakani da Allah. Hmm. To mun gode da wannan kira naka. Kiranmu na gaba da wa muke magana. Hello, Assalamu alaikum Shafi'u na tana karamar hukumar Sauba jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Muna jin ka Shafi'u. Ni abun yawa ni abin da zan faɗa maza ma fa jarumai ne yanzu aka duba ƙasar Saudiya maza ne masu shiga kicin din fa. saboda haka za a ce maza ba jarumai ba ne mazan ma fa jarumai ne fa kuma kiran da zai yi ga mata da Allah in an dan yi girkin na an gama da Allah da rinka wanka haka ana dan fesa turare da dan mai mai dan kanshi haka da Allah dai ana shiga dress mai kyau haka to mun gode da wannan kiran naka sai kuma kiran mu na karshe da wa muke magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bare muna jinka alhamdulillah wannan yanayi da muke ciki mata suna kokari sannan kuma su kara kokari saboda mafi akasari mata suna suna bari al'amura na gida yana cakudu a wannan yanayi na azumi musamman lokacin bude baki mm. lokacin da aka mata a yi tanade-tanade na eh, zuwan wani lokacin na shan ruwan sai ga mata wadda sun koma shirgoliyar su har lokacin zai kure musu ma'ana dai yana da kyau mata su tanadi lokaci domin a yi komi da wuri a gama da wuri na gode bashir tela da ganin lafiyan bari ba. To mun gode da wannan kira naka kuma masu sauraron mu da fatan dai kun ji daɗin shirin kuma a haka muka zo ƙarshen shi a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato dadi balewa da injiniyar mu ta yau da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa amina bahara auna ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake cewa a sha ruwa lafiya.